Fadar shugaban ƙasa ta yi watsi da sukar Obasanjo kan dimokuraɗiyya. Tattaunawar Habasha da ƙungiyar OLA ba ta yi nasara ba. An kai hari a hedikwatar 'yan sanda ta jihar Adamawa. Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi.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 Fadar shugaban ƙasa ta ce babu wani abin ɗauka a cikin maganar Chief Olusegun Obasanjo saboda a cewarta abin da yake so ne kaɗai ke burge shi. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan harkokin yaɗa labarai Abdulaziz Abdulaziz ya ce maganar Obasanjo ba maganar karɓa ba ce a yanzu. Ya ce kowa ya san cewa Obasanjo duk da cewa ya yi alkawarin ya daina siyasa. amma wannan zaɓe da aka yi na 2023 ya fito ya nuna ɗan takarar da yake yi ya nuna kuma jam'iyyar da yake goyon baya don haka mutumin da ke da jam'iyya yana da ɗan takara kuma aka kada ɗan takarar nashi duk wata magana da zai yi a kan shugabancin da ake ba za a karɓe shi ba a matsayin abinda za a dogara da shi a sikilin adalci ba. sai dai wasu masana siyasa a najeriya na ganin cewa akwai akwai fakamshin gaskiya a cikin maganar tsohon shugaban ƙasar, amma kuma a cewar su ba ne ya kamata ya kushe demokuraɗiyya ba tunda da shi aka yi uwa da makarbiya aka kada aka raya wajen kafa demokuraɗiyyar a najeriya Gwamnatin Habasha ta ce tattaunawar sulhu ta baya-bayan nan da aka yi da ƙungiyar 'yan tawayen Oromo Liberation Army OLA a takaice ta gaza kawo ƙarshen yarjejeniya. Ɗaya daga cikin masu shiga tsakani na gwamnatin Ridwan Hussein ya zargi ƙungiyar ta OLA da kawo cikas ga tattaunawar da kuma yin buƙatun da ba su dace ba. A martanin da ta mayar OLA ta ce gwamnatin Habasha tana da sha'awar yin haɗin gwiwa ne kawai, maimakon fara magance matsalolin da ke tattare da ƙalubalen tsaro da na siyasa, wanda ake ganin ba za a iya shawo kan gundumar ba. Ƙungiyar OLA da gwamnatin Habasha ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta shafe shekara hudu tana yaƙar gwamnati saboda abin da ta kira zaluncin ƙabilar Oromo. Tattaunawar da aka yi tsakanin gwamnatin da ƙungiyar OLA da ta gudana a birnin Dar es Salaam na Tanzania na fatan samar da zaman lafiya a yankin Oromiya mafi girma a ƙasar Habasha. a yankin na Amhara da ke makwabtaka da ƙasar. Ana ta samun tashe-tashen hankula tsakanin sojoji da 'yan bindiga da gwamnatin ƙasar ke ƙoƙarin wargazawa. An kai hari a hedikwatar 'yan sanda da ke Adamawa da sanyin safiyar Laraba, lamarin da ya ɗaga hankula da jefa al'umma cikin yanayi na kaɗuwa a birnin Yola. an shafe kusan rabin sa'a ana harbe-harbe a cewar mazauna kusa da hedikwatar wasu majiyoyi na cewa sojoji ne suka kai harin na ramuwa bayan sun zargi wani ɗan sanda da kashe wani jami'in su wata sanarwa da kwamishinan 'yan sanda cp afolabi Babatu ya fitar ta tabbatar da harin tare da allah wadda da rikicin da ya barke tsakanin jami'an 'yan sanda da na sojojin A cewar sanarwar rikici ya rikide zuwa musayar harbe-harben bindiga, wanda ya kai ga mummunan hari kan ofishin ‘yan sanda da ya yi sanadin mutuwar wani Sufeto Jacob Daniel cp Babatola ya bayar da umarnin a gudanar da bincike cikin gaggawa domin tabbatar da adalci da kuma dawo da zaman lafiya ya kuma jaddada cewa ba za a sake lamuntar duk wani hari da ake kai wa jami'an tsaro a bakin aiki ba Babatola ya jaddada muhimmancin rayuwar dukkanin jami'an tsaro tare da shan alwashin cewa za a magance irin waɗannan rikice-rikicen bisa dokokin da ake da su can Gabas ta Tsakiya kuma, Isra'ila da Hamas sun tabbatar da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi, inda Hamas za ta saki 'yan Isra'ila hamsin da take garkuwa da su, dukkan su mata da ƙananan yara. Cikin wata sanarwa da Hamas ta fitar, ta yi ƙarin bayani kan cewa Isra'ila za ta saki Falasɗinawa matasa da mata 150 da take tsare da su a gidajen yarin Isra'ila. Wakiliyar BBC ta ce jami'an Isra'ila sun ce an cimma yarjejeniyar dakatar da wuta ta kwanaki hudu a tsakanin kwanakin ne za a mika wa Isra'ila za a Isra'ila Isra'ilawa hamsin, idan idan komai ya tafi daidai za a tsawaita dakatar da buɗe wutar da ƙarin kwanaki uku. Qatar wadda ta shiga tsakani ta ce nan da sa'o'i 24 za a sanar da lokacin da za a fara aikin yarjejeniyar. To labaran da suke shigo mana da zafi-zafinsu na cewa gwamnatin Kano ta ce hukuncin kotun ɗaukar ƙara tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf ya yi ba korarsa ba. Kwamishinan Shari'a kuma Antoni Jiran na jihar Kano Barista Haruna Daideri ya ce sun gano cewa ashe hukuncin kotun ɗaukaka ƙara tabbatar da nasarar zaben gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi ba korarsa ba. A wani taron manema labarai a jiya talata, Daideri ya ce hukuncin gwamna Abba ya ce hukuncin gwamnan hukuncin gwamna abba ya ce a baiwa naira miliyan ɗaya kuɗin tara ba wai shi ya bayar ba Gwamnatin Kano ta gano cewa bayanin da suke cikin kundin hukuncin ya saɓa wa sanarwar da alƙalan Kotun ɗaukar Ƙara suka yi a ranar Juma'a, da ke tabbatar da hukuncin da Kotun Sauraron Ƙararrakin Zaɓen Gwamna ta yanke, sai dai kuma daidai ya ce sahihin kwafin na hukuncin Kotun ɗaukar Ƙara ya nuna cewa